assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau alhamis shida ga watan rajab hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin muwatta malik za mu tashi littafi na sittin kitabu da'awatul mazlum littafin da zai magana a kan addu'an da wanda aka zalunta ya yi zalunci kowa ya san haramun ne abu zarri ya ruwaito hadithi daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa shi kuma annabi daga rabbul izzati wal jalal hadisi kudusi annabi ya ce inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakun muharrama falata zalamu allah maɗaukin sarki ya ce na haramta zalunci a karan kaina kuma a tsakaninku ko bayi iku iku na haramta mai ƙarfi ya zalunci mara ƙarfi mai ikon yin wani abu ko da da kalma ne kare sake amfani da wannan kalma wajen zaluntan wani shi a duk lokacin da ka zalunci wani allah maɗaukakin sarki zai rage ƙimanka da darajanka a wajen shi kuma allah maɗaukakin sarki zai lalata karɓuwanka a bayan ƙasa shi yasa zalunci koya yake bai da kyau a hadisi annabi ya ce a zulmu zulumatun yawmal qiyama zalunci wani irin duhu ne dubbai ne yake zama ga wanda yake yin shi a ranar tashin alkiyama zaluncin nan ba lallai a ce zaluncin sarki ga fadawa da talakawan shi ba ba irin zaluncin da ake zargin 'yan siyasa suna ma sauran al'umma ba ba zaluncin da masu kuɗi suke mabarorinsu ba ba zaluncin da shehunnai suke ma muridansu ba a kowane fanni na rayuwa idan ka zalunci ɗan uwanka wanda yake da ƙaramin ƙarfi a ƙarƙashinka ko da ku talau ne ka zalunci mai kuɗi ko kai wanda yake mai mulki mulka ne ka zalunci mai mulki to wannan abin da kai na zalunci zai zama maka musiba da duhu a ranar tashin alkiyama kada ka ce ai wani yana da ƙarfi in ne kaza ai ba wani abu ba ne wani abu ne kai ma bawa ne kamar yadda yake bawa an haramta maka ka zalunce shi duk ƙarfin shi mai gida an hana maka zaluntan iyalanka matanka ne ‘ya'yanka ne barorin gidanka ne duk an hana ka ka zalunce su in ka zalunce su dangane da haƙƙinsu allah maraukin sarki zai fidda masa haƙƙin a kanka komin daren daɗewa haka su ma barorin gida da yaran gida da matan gida an haramta masu su zalunci mai gidansu mutunci ko ta wata irin fuska hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayanin abin da zai faru a filin kiyama ya ce za a yi kisasi tsakanin dabba mai kaho da dabba mara ƙaho dabba mai ƙaho da ta yi karo ta cuci dabba mara ƙaho ta hanyar soka mata ƙahon nan nata to sai allah maɗaukin sarki ya fitar ma dabba mara ƙaho haƙƙinta na zaluntanta da aka yi a ranar tashin alkiyama dabbobi ma isu isu kenan to ina ga kuma waɗanda su ba dabbobi ba ne ɗan uwanka ya aje dukiya ka je ka ɗauke a matsayinka na ɓarawo za ku shirya amana mini-mini da mutum rumi-rumi ya yadda da kai ya baka dukiyan shi kai ka ha'ince shi ka zalunce shi a kanta ko kai mai Sani ko kai mai dabara da duk irin abubuwan da ake kira na cutarwa wannan allah madaukin sarki ya haramta ma bayi su ya tabbata a hadithi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a ranar tashin alkiyama allah madaukin sarki zai yi jawabi na gaba ɗaya zai ce la zulmal yauma a yau a filin kiyama babu zalunci ma'ana ba wanda za a zalunta ba wanda za a cuta shi sa karka saki allah maɗaukin sarki ya baka dama kowace iri ce ka yi amfani da wannan damar wajen musguna ma na ƙasa zalunci haramun ne Allah maɗaukin sarki zai iya wanzar da al'amarinka sakamakon adalci Allah ba zai al'amari sakamakon zalunci ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba a ce ma abu adalci sai abin da ya dace da nassin alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar da annabi da sahabbai suka yi ba a ce ma abu zalunci sai abin da shari'a ta ce wannan zalunci ne yasa jama'ar annabi kowa ya tsaya ya kalli kan shi duk abin da ka san za ka yi ya zama ka cuta ma wani na magana ne na kallo ne na aiki ne ko na menene karka yi shi in ko kai za ka sa kanka cikin fitina da wannan ne malaman musulunci suka yi bayani dangane da duk wanda zai jagoranci al'umma jagoranci na gaba ɗaya ya zama shugaban ƙasa ko ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙaramin hukuma ko abin da ya kama da haka to sai ya kiyaye ma al'umma abubuwa guda biyar wanda kowane ɗaya ya ƙassara daga ciki to ya zama azzalibi kuma zai yi nadama a ranar tashin alkiyama sakamakon zaluntan al'umman shi da ya yi na farko wajibi ne shugaba ya tsare wa mutane dukiyarsu dukiyar gwamnati wanda gwamnati ne ta yi wahala ta samu shin ta hanyar haraji ne da ake shigo da kaya daga waje a ce duk wanda ya shigo da kaya sai ya samma gwamnati wani abu koko haraji ne da ake tatsan 'yan ƙasa a ce su ba da kaza da kaza da kaza ko kuwa abu ne wanda gwamnati ke yin wasu sana'o'i ko ta hanyar haƙo wasu ma'adanai a ce za a siyar don a samu yadda za a gudanar da al'umma waɗannan dukiyoyi da fannoninsu baki ɗaya da wanda ake samuwa na gudunmawa da taimako daga ƙasashe masu ƙarfi dole ne sai shugaban gwamnati ya kiyaye ma al'umma wannan dukiyar abin da ya kamata a yi da su a yi da su ala haddin sawa kowa ya kasance an mai adalci a kai ba lallai a ɗibi dukiyan a raba ma kowa ba in suna buƙatan makaranta suna buƙatan kasuwa suna buƙatan hanyoyi da kwalbatun da sauran ababen da zai inganta rayuwarsu a je a yi musu ingantacce mai nagarta sannan a kiyaye a tsare a sa ido a kan wannan abu dukiyan da al'umma ne suka samu da kansu a matsayinsu na 'yan kasuwa a matsayinsu na ma'aikata da suke aiki a yanzu a matsayinsu na ma'aikata da suka aje aiki ana biyansu wani lada sakamakon aikin da suka dade suna ma hukuma a matsayinsu na ko menene ma in dai dukiyan nan tasu ce mallaka halal malak to dole sai gwamnati ta tsare masu wannan dukiyar kenan a ɓangaren gwamnati kar a bar 'yan handama da babakere da za su zo su murƙushe dukiyar talakawa su bar al'umma cikin talauci su bar al'umma suna kukan rashi kada a sake a wannan sannan kuma dole ne a tsare ma al'umma dukiyarsu ta hanyar da ba za a taɓa barin waɗanda za su tara hanya suna ƙwace mutane dukiyoyinsu ba suna bin su gida-gida suna kwace musu dukiya suna bin su kasuwanni da hanyar isa kasuwan suna tarewa suna anshe musu dukiyoyi a wani lokaci har su raunata su har a samu rasa rayukan al'umma dole ne sai an san diyanda yadda za a tare wa mutane dukiyar tasu wannan dukiyar ba lalle sai ta hanyar baza jami'an tsaro a ko'ina ba za a tara dukiya ta hanyar adalcin da za a yi ma kowa duk wanda yake da bukatan taimako gwamnati ta taimaka mashi a zamanin da annabi yake raye da yake gudanar da gwamnati an ga ai tsari kyakkyawa wanda hatta wasu tsare-tsaren ma da turawa suke a ƙasashensu a yau to sun kwaikwaya ne daga tsarin da gwamnatin musulunci ke yi taimaka mai ƙaramin ƙarfi wanda ya taso bai da aiki gwamnati ta rika ɗan saman mai abin taɓawa wanda sakamakon wannan abubuwan da ake samar masu ake rike su daga aikata ayyuka na asha amma yanzu mutum za a ce je ke karatu ya ji ya yi karatu kama kaza siyar kama agwagwa zabo siyar duk an karkar da kayan gidaje an siyan makaranta yaro ya gama kuma ba aikin da zai kuma ita gwamnati ba ta da shirin da za ta taimaka ma irin wannan yaron wannan yana daga cikin zalunci kuma babban abin takaici shugabannin nan da ake cewa ake da suna fa zuwa ƙasashen wajen nan kuma suna ganin abubuwan da shugabannin da suka koyo mulki da salon tafiya irin nasu suke gudanar da ƙasashensu da a ce ba sa zuwa ko'ina su ma labari kawai suke juwa daga bayan fage to da sai a ce kai amma wanda ya bada labarin nan bai bada labari inda ya kamata ya bada shi ba da su kaɗai ya bayar to amma suna zuwa suna gani matashi in ya taso ana ɗaukan ɗawainiyan shi saman mai da wajen zama sannan a rika ɗan bashi abin taɓawa wanda zai ɗan sa aljihu kamar a jamani ana ba matashi da ya balaga euro 400 euro 400 duk wata daidai yake da dubu biyar a kudin kasan nan wanda bai balaga ba ƙananan yaran nan suna ƙarƙashin kulawan iyayensa a cikin gida ana ba su euro 300 ko 'ya'yanka nawa ne ka gaya manyan yadda ba za a zauna lafiya ba ka gaya min yadda wani zai zo ya ce zai yi bore wai shi bai yadda a yi kaza ba yana da adawa kan kaza yana da kunci kan kaza ba wanda zai wannan wannan ya sa duk abin da mutum yake bukata yana da yadda zai yi kuna fahimtar wannan da kyau sannan kuma gwamnati ta san kowa ta san abin da kowa ya karanta a san da kake da bukatuwan aiki in an samu aikin ba sai ka je nema ba kana ba da cin hanci kana ba da toshiyan baki ka cancanta a ba sa haka kana zaune a gida za a kira ka a ce zo ga aiki ya samu gwamnati ta baka aikin sannan kuma albashinka ka san zai wuce daga wannan ɗan abin taɓawan da ake baka haka suke gudanar da rayuwansu to wai an ɗauko mana dimokuraɗiyya amma ba a ɗauko mana wannan ba a mai da dimokuraɗiyyan a ɗauko wannan kun fahimci wannan da kyau yadda kowa zai san ana yi da shi ka yi karatu ko ba ka yi karatu ba muddin dai ka taso ka zama mutum to hukuma tana ɗan abin da ta tsara na riƙe ka da riƙe ɗabi'unka da tarbiyyanka kuma wannan fa bai taɓa dukiyar gwamnati da komi ƙasashen da suka dakatar da wannan su ne ƙasashen da yanzu suke kukan matsalolin tattalin arziki amma kaga jamani kaga faransa kaga ingila da sauran waɗannan ƙasashe har amerika suna da wannan tsare-tsaren wanda abin takaici muna da kuɗi da dukiya mai tarin yawa wanda ta ɗaramma na waɗannan mutane nesa ba kusa ba a wani fannin amma in ka kalli waɗannan ababe duka sai ga ana gudanar da su a karkace jama'a muna fahimtar wannan to muna kira ga gwamnatoci su komo cikin taitayinsu. tattare dukiya mutum ɗaya ya zama hamshakin attajiri ba shi ne abin da za ku yi ku samu kima da daraja a cikin jama'a ku taimaka ma jama'a yadda ko bayan ba ku za a ba da labarin cewa koɗin ɗin kun yi yanzu ina ganin cikinku ba wanda zai ce baya son a sa albarka a cikin rayuwan shi irin yadda ake sa albarka a rayuwan saddauna da tafawa balewa da sauran dattawa 'yan siyasa 'yan uwanku amma sun tara abin duniya irin naku ne gidaje nawa suka mutu suka bari suna da asusun ma'ajiya a kasashen waje irin yadda kuke da shi amma mai sa ba ku da mutunci irin nasu sai ku duba ku ga ko kun mai da talakawa bayanku ne ku tatsa a jikinsu sai kuma ku san masu kuna masa alfahari dukiyansu ne dukiyan nasu ma da aka ansa aka yi masa kwalbati ko aka yi masa titi ko aka yi masa kaza shi kanshi ba mai nagarta ba kuma sai a koma gefe ana masa barazana ana masa takama ana cika masa baki ana masu guri da cewa an masu da dukiyarsu in ba kasan nan ba ba inda ake wannan mutum ɗaya ya biya taushe dukiyan da mutum miliyan 165 za su ci shi kaɗai ya riƙe in ka ji ana wasa da kuɗi a ƙasan nan sai kai mamaki cikin waɗanda ma fa aka sa su cikin lissafi kenan banda waɗanda aka biyo da su ta bayan gida ba wanda yake da labarin waɗannan dukiya 'yan bayan gida kuna fahimtar wannan da kyau ku duk an bi waɗannan an murƙushe ƙur'ani ya ce kai la ya kuna dolatan bainal agni ya iminku kada dukiya ya zamanto wasu ne tsakanin masu ƙarfi daga cikinku waɗanda su kuma ba su da ƙarfi a bar suna wallahi tallahi ku ji tsoron allah kan amanan da aka ba ku wannan ɓangaren dukiya kenan ɓangaren abin da ya shafi hankali na jama'a dole ne sai hukuma ta tsare masa hankalinsu duk wani abin da ya shafi kayan maye ne sai an hana yin shi da shigo da shi da saida shi da ta'ammali da shi a bayan ƙasa ta hanyar da ba lalle sai an yi amfani da ƙarfin jami'an tsaro ba a tabbatar da an shiryar da al'umma shirya na addini shiryan da zai nuna masu illan wannan abin a kimiyyance a lafiyance cewa abu kaza yana da haɗari a hankali da lafiya da kaza da kaza ba hukuma da kanta ta rika ba da lasisi tana ansan haraji a kamfanonin kayan maye ba a shagunan da ake sai da kayan maye da dandalin da ake warewa ake zuwa ake shan kayan maye kada al'umma ta sake kada gwamnati ta sake ta haifar da irin wannan cikin al'ummanta ta hana likitoci suna bayanin waɗannan abubuwan suna da illa to kwata-kwata a janye su a hana ba wai a rubuta cewa ai abu kaza na da illa waje kaza yana da illa waje kaza yana da illa waje kaza ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ba wannan ba a hana ne duk abin da zai lalata hankali kenan waɗannan abubuwa da matasa suke sha na ganye da sauran sinadarai da suke haɗawa da kansu su sha da wannan maganin mura da ake zargin yana gusar da hankali duk waɗannan abubuwan ya kamata a ɗauki matakin hana shigo da su hana yinsa a ƙasa hana saida su da kuma ɗaukan matakin da za a tabbatar da kuma ba a kishiyanci waɗannan abubuwa da wasu ababen mayan ba kuma a nuna mutane sanin allah da kuma allah nan ya hana waɗannan abubuwan kinan dolan gwamnati in tana son ta ci nasara a wannan janibi sai ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da malaman da suka san allah na uku dole ne hukuma ta tsare ma al'umma jininsu dole ne kada ita da kanta ta riga kashe al'umma haka siddan kada ta bar al'umma isu isu suna kashe junansu saboda rigiman ƙabilanci su riga kashe junansu saboda ɗaukan fansa suna kashe junansu saboda neman abin hannu na wani da allah ya bashi su daina kashe junansu saboda hasada su daina kashe junansu saboda abin da yake faruwa direba ne mota za ta ɗauki mutum goma kawai sai ɗibi aƙalla ba a kasara ba mutum arba'in a cikinta tawoyin shi ba su da kyau bai da inji mai kyau bai da shak zoba bai da kaza bai da kaza ko da ana da lafiyayyen titi wannan ya saba ka'ida ya ɗiba al'umma yana rusa gudu da su gudun da ya wuce iyaka a gyara tituna kada zo suna ambaliya suna fadawa suna hadari ana nakasa mutane jininsu na ambaliya akan kwalta su mutu haka sadda dole ne gwamnati ta samar da tsari da za a samar da jini a asibitoci saboda mata masu naƙuda da suke haihuwa a ce ana da buƙatan jini da wanda zai zo ya yi haɗari jini ya zuba ana da buƙatan jini da wanda zai zo za a ce ana da bukatan a mai ƙarin jini a waye gari a rasa jinin da za a amfani da shi har na jikin shi ya ƙare ya mutu dole ne sai an tsara wannan dole ne a kula da gidajen cin kai da ake kama bayan allah kawai a je a yi tsafi da su don neman duniya dole ne hukuma sai ta kula da waɗannan abubuwa ta kau da su a kusa ko a nesa kenan ƙungiyoyin asiri da waɗanda suke gudanar da harkokinsu nasu isu isu da waɗanda suke da alaƙa da wasu jami'ai na hukuma dole ne waɗannan ƙungiyoyi na asiri a tabbatar an kawo da su ƙungiyoyin shan jini ƙungiyoyin juju da sauran waɗannan su a makarantu da ma'aikatu da ko'ina daga cikin al'umma domin a tsare ma jama'a jininsu dole ne sai an tsare ma al'umma abin da ya shafi nasabansu duk wani salo na zinace-zinace jama'a sai an hana kuma sai an ƙaurace masu sai an tabbatar da cewa al'umma ba sa wannan fasikancin yarinya ta je ta zina ta tafi da ciki gidan miji ta haife a can sakamakon talauci sakamakon tana hudda da mutanen banza tana ganin irin abubuwan da suke ta ɗauka wannan wayewa ne matan aure ta fita je te fasikanci a wayi gari zaurawa suna fasikanci a cikin gari a aure ta a haka ta je ba ta gama idda ba ta aure ta kai dan wani gidan wani dole ne sai an kula da wannan dole ne a makarantu sai an sa ido irin yadda mata suke mu'amala da maza haka siddan a ma'aikatu sai an sa ido irin yadda mata suke mu'amala da mazan da ba nasu ba dole ne sai an hana abubuwan da suka saba ma ƙa'ida na shari'a an takura waɗannan abubuwan a sauwaƙe ma al'umma rayuwa yadda duk mai buƙatan aure zai yi aure a daina tsoratar da su da ƙanjamau a daina tsoratar da su da wani abu a sa masu tsoron allah a cikin zuciyarsu sannan kuma a sauwaƙe masu yanayin rayuwa yadda za su iya yin auren nan da yadda za su iya ɗaukan ɗawainiyar iyalinsu sannan kuma yana daga abu mafi mahimmanci da za a kula da shi cikin al'umma dukkanin ƙungiyoyin samari da suke warewa su zauna a waje ba su da aikin yi ake zargin suna fyaɗe to dole a ɗauki matakin wa'azantar da su mataki na hukunta su da ɗaura su akan hanya na ƙwarai da za a zama da dattawan arziki in aka sami yarinya unguwa ta lalace tana yin abubuwa na fitsara to a san hanyar da za a bi a dawo da ita kan hanya in ba ka ba za ta koyar da sauran na ƙasa da ita waɗanda suke tasowa a bisa shekaru irin nata za su ɗauki ɗabi'a irin nata a waye gari al'umma sun zan mutanen banza wani bai ganin mutuncin wani wani bai ganin darajan wani sakamakon fitsara da kuma lalacewa dole ne sai gwamnati ta kafa kwamiti babba wanda zai kula da nasaban al'umma ana kula da wance ta rabu da mijinta ko wance mijinta ya rasu ya batta shin ta cika idda ta kiyaye kaza dole ne sai an kula da zamantakewan al'umma yadda suke gudanar da harka wannan ya zama wajibi gwamnati ta sa ido akan wannan tilas ne a kanta na biyar mafi mahimmanci daga waɗannan abubuwa baki ɗaya shine dole sai an kula wa mutane da addininsu addini ya fi komi mahimmanci wanda yake kan shugaba shugaban nan shugaban ƙasa ne ko gwamna ne shugaban ƙaramin hukuma ne ko sarkin gargajiya ne da ke da'awan cewa shine shugaban al'umma uban al'umma jagoran al'umma addini ya fi komi mahimmanci kenan duk wata bid'a da za a shigo da ta cikin al'umma dole ne shugaba sai ya yaƙi wannan bid'ar ya hana da dalili da za a gamsar da waɗanda suka zo da wannan bid'a cewa ba addini ba ce su batta sannan kuma a yi amfani da ƙarfin mulki a hana su wannan abin da suke wanda kai tsaye ya saba ma ƙa'ida na shari'a domin addinin allah shine mafi mahimmancin abin da ya kamata a bashi kulawa ta kowane ɓangare domin wannan addini ya tafi hankali kwanci duk wanda zai shigo da son zuciya da wasu miyagun al'adun da za su iya gurɓata wannan addini to wajibi ne a yi ƙoƙarin dakatar da wannan abubuwa ta hanyar gamsar da su ta hanyar amfani da mulki a hana su amma abin mamaki ka kalli irin yadda bidu'o'i suka kewaye al'umma a yankunanmu ɗan bid'a yanzu shi ke da 'yanci saboda shi zai ce yana goyon bayan mai mulki kaza yana tare da mai mulki kaza su ne yaran shi su ne kaza in ya fito za su duka su mai sujada shi kuma zai karɓa yana jinjina masu wannan ba daidai ba ne duk wanda ya ce zai yi addini irin na annabi to shi kuma shi ne abin a tsana abin aƙi a cikin al'umma wannan jama'a fa ba fa daidai ba ne dole ne waɗannan abubuwa a haƙiƙanin gaskiya yana daga dolan gwamnati in tana neman zaman lafiya kenan za ta sa ido a dukkanin masallatai za ta sa ido a dukkanin makarantu muna magana a kan addini addinin musulunci shine addini kada in ji Allah inna dina inda islam in ka ce akwai wani to za ka nemo ma Allah a ina aka yi shi Allah bai san da shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko in na ce sa ido ba irin wannan sa idon da za a sa jami'an tsaro suna musguna wa mutane a wajen ibada ba shi ke haifar da fitina shine in hukuma na buƙatar ta kula da addinin mutane to sai ta samu masu da wajen ibadar ya kasance ita ke ginawa ita ke ɗaukan ɗawainiyar gudanarwa ita ke taimaka ma malaman da jagororin wajen baki ɗaya amma hukuma ba ruwanta da wannan mutane su za je su tsaya suna barata a tsakaninsu su harkokinsu kuma an jima sai a ce wai su tafi a bisa matafiya irin na hukuma yanzu ga polytechnic gwamnati ba ta ware mata kudin da kudin take gudanarwa shi sa sai ta rawa da bazan hukuma amma yanzu makarantun addini da masallatai da wajejen wa'azozi baki ɗaya gwamnati ba ta da hannu cikin waɗannan abubuwan baki ɗaya to amma kuma suna son gwamnati ya rawa da bazan wannan sai a ci waya ƙasar su'udiya ai ba haka malamai suke yi ba to ko haka kuke ma malaman ƙasanku irin yadda ƙasan saudiya take malaman ƙasan in har za ku yi kwatance da misali da wasu ku yi aiki irin nasu mana ka je ka gani malami ne zai zauna yana karantar da ɗalibai yara ba su wuce biyar ba amma gwamnati za ta ba shi gida za ta ba shi mota za a ba shi wadataccen albashi za a ware mashi allowance na waɗannan mutanen wanda in wani na da damuwa in ya kai kuka za a kwaranye mashi asibitin shi da na 'ya'yan shi kyauta ne makarantar 'ya'yan shi kyauta ne duk abin da zai amfani da shi na wutar lantarki ko sadarwa kyauta ne duk abin da yake son ya ba da shawara ga hukuma kuma yana da kofan da zai je wannan ba tare da shamaki ba ka gaya man yadda malaman ba za su riƙa yin rawa da bazan hukumansu ba ko ba haka kuke yi ba yanzu malaman ma tsoronku suke ji duk wanda yake sai ya faɗi gaskiya ƙoƙari yake gaskiyan nan ta dace da ra'ayoyinku ka gaya man yadda allah maɗaukin sarki zai bakku ku zauna lafiya alhali kun take haƙƙin shi shi kuma mun gano wannan da kyau ku kamata ya yi aima malami islamiyya albashi daidai da ma'aikacin matatan man fetur sau da wancan in yana nemo abin da ƙasa za ta zauna lafiya shi ma wannan yana nemo abin da ƙasa za ta zauna lafiya ne domin muddin babu addini to an tsoka na Allah muddin ba a karanta alkur'ani da tauhidi an tsoka na Allah ko mun gane wannan da kyau ku alƙarya in ta zama tana cike da arziki tana zaune lafiya to abin da ke zama security gare ta shine a tsaye da addini kamar yadda annabi ya zo da shi kuma tsaye da addini kamar yadda annabi ya zo da shi hukumomi ne za su taimaka haka ya yiwu ina fatan mun gane wannan da kyau to amma da hukumomin suka zama yadda suka zama sai allah maɗaukin sarki ya ma al'umma gamdakatar su da kansu suka fito suka ce su fa ba ruwansu da addini wannan ya ba al'umma dama na baza kolin addini iri-iri da mai kyau da mara kyau kowa iya talla sai zo sai zo su shi aka waye gari an gurɓata addinan mutane an gurɓata tarbiyyansu abubuwa duk sun bi sun rikice ma al'umma ga shi ga irin shi duk wani tunani da wani zai gani a ƙasan waje mai kyau ko mara kyau zai shigo zai samu mabiyan da za su bi shi saboda al'umma ba su yi aikin da aka sa su na kulawa da addini ba waɗannan ababe guda biyar dole shugaba ya kiyaye sannan ya zama shugaba adili in bai kiyaye su ba ko ɗaya daga ciki ya zama shugaba azzalimi jama'a kun gane wannan da kyau ko dole ne kowane shugaba ya ji wannan in ya tsare ya tsira in ko bai tsara wannan ba ko to ya shiga uku gaskiya duk wanda bai gaya maka wannan ba ya kai mr shugaba ya ha'ince ka kun gano wannan da kyau ku allah ya ha'ince ka na ƙarshe a wannan janibi da na son ɗan tsakon magana a kan zalunci a takaice a ƙasar misira dab da za a yi wancan bore da larabawa suka yi a ƙasashensu an tsara a gwamnatance cewa yawan kiran sallah da ake a ƙasar lokaci-lokaci ya yawa ana damun mutane saboda haka za a rika kiran sallah a gidan rediyo na misira duk wanda yake ma'abucin sauraron kafafen yada labarai na duniya ya san san da aka yi wannan za a fitar da rediyo kwaya ɗaya a kowane masallaci kawai abin da ladan zai lokacin kiran sallah na ya kamo wannan tashan yana kamowa duk ƙasar lokaci ɗaya za a kira sallah ana gamawa kawai shi kenan ba za a ƙajin kiran sallah nan da can ba na ce kai ka kai an tsoka na allah da aka ce gwamnati ta shigo ba ta'addanci kuma za ta shigo yi addini ba na ce wallahi sun ɗauko rikicin da allah ba zai bar su ba allah ya basu su saura sauran allah maɗaukin sarki ya kiyaye duk wanda ya taɓa allah a haka to zai sha mamaki kitabu da'awatul mazlum babu ma yittaqa min da'awatul mazlum wannan babi zai yi bayani akan abubuwan da ake taka tsantsan da shi dangane da addu'an wanda aka zalunta malam zarkani ya ce ja'a fi zalika a haditha kathira hadisai sun zo masu yawa marfu'a daga annabi ka hadis bin abbasin annan sallallahu alaihi wa alihi qala li mu'adhin annabi ya ce ma mu'az ya'ani lamma ba'athahu ila yaman sanda annabi ya aike shi zuwa ƙasan yaman ya ce innaka sata'ati qauma halal kitab kai nan ka sani za ka je ka samu wasu mutane ne waɗanda Allah ya saukar masu da littafi a baya hadisin na da tsawo a cikin jawabin da annabi ya mai sai ce kai da'awatal mazlum kai ta ka tsantsan da addu'an wanda aka zalunta fa laisa laysa bainaha wa bainallahi hijab Sau da wannan addu'a ba ta da shamaki tsakaninta da Allah duk wanda aka zalunta ko da da kalma ne ce Allah ya isa sai Allah ya fitar mashi da haƙƙin shi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi walid tabarani wasa huddiya an ibn thabit rafa'ahu annabi yace ittaku ittaku da'awatal mazlum ku ji tsoron addu'an wanda aka cuta fa innaha tuhmalu alal ghamam wannan addu'a ana ɗaukanta kan girgije ya la Allah maɗaukin sarki zai ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata da ɗaukaka ta la'ansuran naka walau ba da hinin kai da aka zalunta zan taimake ka koda ba yanzu ba shi sa karka ka sake ka zalunci wani don ka fi ƙarfin shi ka tauye mai haƙƙin shi Allah zai kwatan mai haƙƙin a kusa ko a nesa walil hakim abin an ibn umar marfu'an ittaqu da'awatal mazlum ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunta fa innaha tus'adu ila sama saboda wannan addu'a ana ɗaukanta zuwa sama ka annaha sharara haka za a tafi da ita kasan yadda in abu na fartsatsi ko to haka wannan addu'an take tafiya cikin izza zuwa sama za a ɗauke ta kan girgije za a kai ta wajen Allah madaukakin sarki wali ahmad wa abi ya ala wasa huddiya an anasin marfu'an ittaqu da'awatal mazlum wa in kana kafiran ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi ko da kafiri ne fa innahu laysa dunahu hijab domin wannan bai da shamaki tsakanin shi da Allah Allah zai fitar mai da haƙƙin shi kaka ce arnan banza arnan wofi ka cuce shi za ka sani kai musulmin allah bai baka izinin cutan wanda yake arnan banza arnan wofi ba shi ma arnan ba a ba shi daman ya cuci dan uwan shi arne ba ballantana ya cuci musulmi allah ya sauwaka ubaidillah ya ce haddathani an malikin an zaid ibn aslam an abihi anna umar bin al-khattab ista'mala maula lahu yud'a hunayyan sayyidina umar yana da wani bawa mai suna hunay sai ya daura shi ala hima yana kula da garke ko makiyaya inda aka ware musamman burtani ko labi na shanu ko inda ake zuwa a yi kiwo a sha ruwa a yi wane ne sannan akwai raƙuman sadaka wanda a wannan lokacin akalla akwai dabbobi sama da dubu arba'in a wajen to sai naɗa shi a matsayin shine shugaban da ke kula da wannan daji kun sa akwai irin wannan daji na gwamnati ko eh ce kawai wannan wani forest ne na musamman da aka abin nan ba a komi a wajen kun sa haka ku to irin wannan ne a na umar ya ware wanda ana kiwon dabbobi na gwamnati a ciki faƙala ya ce ya hunayyu udmum jana haka anin nas ka matse hannunka dangane da dukiyoyin mutane mana kar ka zalunce su kar ka sake ka cuci mutane wattaki da awatal mazlum kai ta ka tsantsan da addu'an wanda aka zalunta fa inna da'awatal mazlumi mujabatun da addu'a wanda aka zalunta wannan karɓaɓɓiya ce wa adkhil rabba surmati wa rabbal gunaima wanda yake da 'yan dabbobi da ba su ci arba'in ba ka ba shi dama ya shigo makiyayan gwamnati ya kiwo da wanda yake da 'yan dabbobin da ba su wuce 20 ba su ma duk za su iya shigowa zo su yi kiwo wa iyaka wa na'amar bina affan wa aufin amma ka shedinka da barin dabbobin usman dan affan da kuma abdullah abdurrahman dan auf me yasa sau da waɗannan manyan attajirai ne ƙarshen da nasu dabbobin sun ninka na gwamnati ɗari in ka bar sai su cinye da na gwamnatin da na talakawan gaba ɗaya su rasa ina fatan mun gano wannan da kyau su suna da kuɗin da za su iya zuwa su siyo su kula da nasu fa innahuma in ta halik tahalik tuhuma yarji'ani ila ilal madina ila zar'in wa halin. saboda in ka bari suka cinye wannan dajin to za su komo madina ma kun gano wannan da kyau ko ɗan abin da ya rage na ciyawa da ɗan dabbinan mutane za su cinye amma in suka san ba za a bar a nan ba to za su ba da kiwo can nesa da za a kula masu da shi inda al'umma za su zauna lafiya ina fatan mun gane kenan ya kamata a ce gwamnati fa ta tsara wannan gwamnatin ƙasar nan ta kasa tsara makiyaya har yau gwamnati su kutun da guda mai ƙasar nan makiyayan da za a tsara a zauna lafiya tsakanin manoma da fulani har yau wannan ya kasa tsaruwa kuma son zuciya ne ana da yadda za a fitar da wannan tsarin fulanin nan su nawa ne duk an san su ya kamata a fitar masu da haƙƙinsu na matsayinsu na 'yan ƙasa kuma suna daga waɗanda suke haifar da amfani ga kowace irin ƙasa don menene ba za a kula masu da haƙƙinsu ba kuma ruwan sama da allah yake yake fitar da tsirrai kai kaɗai ne ɗan adam aka yi maka wannan allah cewa mata allakum wali an amikum ku da dabbobinku annabi ya faɗi yadda za a yi da rana a saki dabbobi su sakata su wala manoma su tsara gonansu in dare ya yi a ɗaura dabbobi manoma je su bacci da daddare in ka bar gonanka da rana dabba ta shiga ta ta ci banza in dabba ta je ta maka ɓanna da daddare sai makiyayi ya biya wannan shine tsarin musulunci saboda allah ya ce wannan ciyawan da wannan abubuwan da ya saukan na ruwan sama mata allakum wali an amikum 50-50 ne ina fatan mun gane yanzu wannan maganar laifi ne wajen manoma amma cin da dai annabi ya faɗa to alal ainihin ra'asi dole aiki da ita allah ya sa mu dace wa inna rabbas suraima amma su waɗanda suke da 'yan busashe da ba 40 ba wal gunaima da waɗanda suke 'yan ƙanana da ba su 20 ba in halik mashi ya tuhu in ka bari dabbobi suka hallaka ya atini bi banihi zai zo man da 'ya'yan shi fa ya ƙule ce ya amiral mu'minin ya sarkin muminai ya amiral mu'minin ya sarkin muminai a fatarikohum ana la abalaka yanzu in suka zo suna wannan roƙon nawa kana ganin za ka bar ni da su ne sai faɗi kalmar la abalaka ina fatan mun gane kalma ne da suke ambatanta addu'a ce amma kuma ba yankakkiya ba kalma ne na ɓatanci kai ko ba ka da uba kakka shi ɗan wa. misali ka fahimci wannan da kyau ko in kai wannan waɗannan duk gari mutane suka zo suka yi manca suna jiran ni a gwamnatance sai na ba su yadda za su raya za mu yi da su falmalu walkala'u aisaru alayya min zahabi walwarak ruwa da ciyawan da za su yi kiwon dabbobinsu ya fi man sauƙi in samu masu da wannan sama da zan rika ɗiban kuɗin gwamnati ina ba su kaga yanzu in gwamnati ta gyara nefa ta gyara wajejen sana'a aka ba mutane bashin jali aka ba su sai ta zauna lafiya ba wa aimullah ya ce ina rantsuwa da allah innahum la yarawna anni kada zalamtuhum za su koma suna ganin cewa ni na zalunce su innaha la biladuhum kuma za su ce nan fa garinsu ne wa miyahuhum kuma ruwan ruwan garinsu ne ƙatalo alaiha fil jahiliya sun yi yaƙi a jahiliya sun tabbatar da garin wa aslamu alaiha fil islam kuma sun musulunta game da dukiyansu ba kwata aka yi a ce an kwata ya zama bayan da za su yi ba a'a musulunta suka yi kuma cin da sun musulunta mallakansu ne ƙasansu ne don mu ne ke jagorantar abin bayan da za mu ce mun mallaka mallaka na halal malak ya zama namu bayan da za su yi da shi wannan ba daidai ba ne wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi laulal malal ladhi ahmilu alaihi fi sabilillah yace banda dukiya da nake ajewa domin tafiya jihadi da gina addinin Allah ma hamaitu alaihim min biladihim shibran da ban tara wani waje in ce wannan dajin gwamnati ba ne. inda za a rika tara dabbobin jihadi dabbobin zakka da sauransu wanda za a rika kiwonsu ana tsara dukiyoyin musulmi ce da dai wannan ba gaskiya da bai tsara wani waje ya ce wannan na gwamnatin amma dole ana da bukatan wannan jama'a kun ji tsari kenan shi yasa duk shugaban da yake son ya tsira ko a bisa mulkin da yake a yau ina ba shawara ya kokari ya je karanta tarihin umar da irin yadda sayyidina umar ya gudanar da gwamnatin shi allah ya sa mu dace kitabu asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan littafi zai yi magana akan sunayen annabi shine littafi na 61 babu asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai yi magana akan sunayen annabi ne to shi annabi kamar yadda malamai suka yi magana ba a raɗa mai suna da zaɓin kanka mun gano wannan sai in shi ya sa ma kanshi ko allah ya sa mashi ko mun gano wannan ba a ɗauko ma annabi siffa a sa mai sai siffan da ta dace da shi domin in aka bar wannan kofa a buɗe to al'umma za su ƙirƙiro abubuwa iri-iri suna ganin kamar girmama annabi suke yi sai a waye gari kuma ba girmama yi suke yi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wanda wannan ba daidai ba ne wannan kuma shine littafi na ƙarshe a cikin littafin muwatta malik babi na ƙarshe babu asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma hadisi na ƙarshe ina fatan mun gane wannan da kyau malam ya fara mana da haƙƙin allah a can farko shine babin da ke bayani akan lokutan sallah in ka kiyaye haƙƙin allah to ba wanda zai zo maka da haƙƙin allah ya zo maka da bayanai da ya cancanta ka ba allah ka samu tsira sai manzan allah kuna fahimtar wannan da kyau ku shi kaɗai ne yake da wannan lasisi daga wajen allah kuna fahimta kamar yana sai tabbatar maka la ilaha illallah muhammadun rasulullah malai ce haddathani malikun an ibn shahabin an muhammad ibn jubair ibn mut'imin annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala annabi ya ce li hamsatu asma'in annabi ya ce ni ina da sunaye guda biyar akwai wanda ya ce sunayen annabi sun fi dubu sau da sunayen allah ma sun fi dubu to annabi da ya ce shi sunayen shi guda biyar ne na fatan mun gano wannan da kyau kira annabi da wasu sunaye da bai kira sunan shi ba kuma allah bai kira shi ba duk wannan ya kamata ku tsarkake bakinku a ce sunan annabi tsaha sunan shi mudattir, sunan shi muzammil sunan shi kaza wannan kana da bukatar sai ka zo da wata ruwaya da za ta tabbatar da wannan in babu kuma ina baka shawara kawai ka bari ina fatan mun fahimci wannan annabi ya ce yana da sunaye biyar ana muhammad ce shi muhammadu ne wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahamudun wa haza muhammadu zan Allah kenan mun gano wannan yace shi muhammad ne shayabo kenan wa ana ahmad kuma annabi ya ce ni ahmadu sunana wa mahi ni mahi ne alladhi yamhu Allahu biyal kufur wanda da ni Allah ya share kafirci wa anal hashir ni hashir ne yi yuhsharun nasu ala kadami wanda Allah madaukin sarki zai tada al'umma mana ba sauran annabi a bayan shi mana daga al'umman shi to sai tashin kiyama wa anal akibu annabi kuma ya ce shine karshen annabawa kaf kun gano wannan da kyau ku babu sauran wani annabi a bayan shi magana ya ƙare jama'a mun gano wannan da kyau ku babu saura to irin sunayen sun mustafa da sauransu fa da annabi ne ya yi waɗannan maganganun za mu zo cikin shema'ilul muhammadiyya za mu zo babi na musamman a cikin littafin da za mu sa bayan wannan muwatsa da izinin allah duk waɗannan abubuwan za a zo a karanta musulmi su ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce tamma bi aunin la almujalladar rabe min sharhi zarkani ala muwatta imamu malik wa bihi tammal kitab mala ya ce littafi daga nan ya ƙare wannan shine mujalladi na hudu na sharhu zarkani muwaddan ma daga nan ta ƙare amma ban sani ba ko wani yana da wani hadisi a nashi muwaddan a cikin ku akwai saura alhamdulillah. wa akhirar da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafa khalqi wal mursalin sayyidina muhammad sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahabihi al-ghurrul mayamin wannan shine karshen abin da malamin ya kawo mana a cikin littafin ko muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin horewan shi ne ya zaɓe mu muka fara karatun littafin nan tun daga farko kuma ga shi yau allah ya azata mu mun gama kuma karatun wannan littafi mun ɗauke shi a kasusuwa ɗaiɗaiɗaiɗai uku da tamanin <clears throat> da bakwai kuma muna godiya ga allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin abubuwan da muka karanta na daidai abubuwan da muka yi na kuskure allah maɗaukin sarki ya yafe mana kuma ya fahimtar da mu umman gyara in kuma allah maɗaukin sarki bai ƙaddar mu za mu gano mu gyara ba allah ka nuna ma masoya da za su kalla da ido na adalci ba ido na hassada ba su gyara abin da ya faru wanda ba daidai ba mu ba ma'asumai ba ne mu ba mu gaya mutane cewa mu ne muka fi kowa iyawa ba ba mu ce mun fi kowa ilimi ba ba mu ce mun fi kowa fasaha ba ba mu ce mu muka dace muka cancanta mu yi ba allah ka tsara bakunan mu ma daga waɗannan abubuwa na ƙazanta ƙazanta ne ka nuna cewa ka fi kowa ilimi don ƙur'ani ya ce wa ma'utitun min ilmi illa kalila ƙazanta ne ka nuna cewa ka fi kowa cancanta domin wannan kalma ce na tsarkake kai la zaki alallahi ahada ƙazanta ne ka nuna cewa ba wanda ya iya sai kai da duk waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye mu daga waɗannan shirme ba mu ce mun iya ba malamai suna nan da yawa waɗanda sun fi mu waɗanda an ji mu su ba a ji su ba amma kuma su ne ma gaba da mu na ilimi da komi da komi Allah madaukin sarki ya tabbatar da sunnar annabi a ƙasar nan kuma allah ya rinjayar da ita a kan duk wata bid'a da son zuciya da miyagun al'adu allah maɗaukin sarki ka shiryar da al'umman annabinka su kama abin da yake shi ne daidai su bauta ma allah a kan shi daga ƙarshe jama'a ina son in yi nasiha gare ku baki ɗaya musamman 'yan uwana dangina na kusa su ne 'yan magumi kunga waɗannan abubuwan da muka zo muna yin su ku fahimce mu addini muke jama'a wallahi ba siyasa muke yi ba kuma muna yi ne ba don neman suna ba ba don alfahari ba allah shi ne shaida muna faɗin wannan idan akwai wani abu saɓanin abin da ke cikin zuciyarmu baki ya faɗi saɓanin haka allah maɗaukin sarki shi ne shaida mu manufanmu shine mu yi addini amma a bisa haske na ilimi mu faɗa ma al'ummanmu gaskiya a nan zariya ban tunanin akwai unguwan da tafi unguwanmu haɗari sakamakon makotaka da kowane irin mutum da muke yi kuma kowa yana da 'yanci a bisa tsarin da ake tafiya da shi a ƙasan ya abin da yake so to kuma muna tsoron tarbiyya da addinin mutanenmu wannan ya sa allah maɗaukin sarki ya sa mana ƙaunan ilimin addini da kuma ƙaunan karantar da addinin ba wani abin da ya wuce wannan idan misali muka lissafa muka ce unguwan goberawa inda main campus na polytechnic suke da nan magume inda annex campus ɗinsu yake da gyalle su inda kwango da fce suka ritsa su da samaru inda abu ta ritsa da sauran makarantu ban tunanin akwai wani wajen da yake fuskantar irin waɗannan barazana na gurɓacewan tarbiyya da addini irin wannan wajen a zariya kaf haka ne saboda mutane ne suka zo daga mabambantan waje wani a unguwansu a garinsu ya taso ko addini ma kowane iri ba a yi wani ana yin addinin gurɓatacce wani musulunci ake wani ba musulunci ake yi ba wani na da tarbiyya wani bai da shi wani ahalus sunna ne wani ɗan bida'a ne kaka kowa ya zo da mabambantan tunanin shi kuma duk wanda zai zo wajen nan a baligin shi yake zuwa jama'a ba wanda zai zo karamin yaro da zaka zare mai ido duk abin da zaka yi sai dai ka zo mai da dalili ka iya ɗaura shi akan dalilin nan wanda kowa ya san haka ne to cin da ko haka ne yana da buƙatuwa gare mu mu tsayo wajen mu ga mun karantar da al'ummar mu addinin da annabi ya zo da shi sannan mu ɗora su a bisa tarbiyya irin na annabi wanda za su iya gudanar da rayuwarsu mai kyau da addininsu mai kyau wannan shine manufanmu ba mu da manufa na mu goyi bayan wani mu annabi kawai muke goyon baya ba mu da manufa mu adawa da wani wallahi shirka da kafirci bid'a da son zuciya da shedan muke adawa da su amma ba wani mutum kwaya ɗaya da muka yi dama ya isa mu mu adawa da shi dan dai shi ba kafiri bane kuma shi ba mushriki bane shi ba dan bid'a bane bai da miyagun al'adu kuma bai bin son zuciya kuma mukamin shi bai kai mukamin shaidan ba ba wani wanda muke adawa da shi in ka ga wani yana adawa to shi ke adawa da mu sakamakon wannan aikin addinin da muke yi kuma Allah maɗaukin sarki ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan al mujrimi kowane annabi da ya zo da sako sai da ya samu yan adawa magabta to don mun ɗauko addinin annabi muna yi muna da yan adawa magabta ba wani abu bane amma mu ba mu ɗauke su yan adawa magabta ba muna fassara su a mutanen da ba su gane ba Allah ka ganar da su muna fassara su a mutanen da ba su fahimta ba Allah ka fahimtar da su wannan kawai shi ne amma wallahi ba mutum ɗaya da ni nike ki a duk unguwan nan kakaf in ma yana ki na wallahi ni ba ma san yana yi ba ban sani ba to kiran da nike muku ne mun sa littafin muwatsa mun ba a hankali wanda a duk mako so ɗaya ke karatun nan mun yi mako 387 akwai wanda bai taba zuwa ya saurari wannan karatun ba baki daya saboda an ce mun ce an ce mun yi an ce an ce an ce an ce duk wannan an ce an ce ka rabu da shi mun fahimci wannan da kyau ko yanzu an gama muwaɗa a zatona da ka koyi karatun muwaɗan nan yanzu ka gama da kai ke ta ce-ce ku ce a gefe wanda ya sa ka ce-ce ku can shi ba bai koya maka muwaɗan ba yanzu kaga an koya maka to kamata ya sanda za ka fara karantarwa ka karantar muna sa ran kai kuma ka ninka namu biyu sau da ya kamata ka yi wanda ya fi wanda muka yi ne ba ka maimaita abin da aka yi ba kaga al'umma sun ƙara samun ci gaba to muna kira ga waɗanda ba mu wannan a alherin da su ba su yayyafa ma zuciyarsu ruwa su yi haƙuri su zo su yi jonin da mu kun gane wannan da kyau ko littafin da za mu sa mu ci gaba zo mu ci gaba tare da su a garin nan mala albani yana karantar da duk littafan da za mu iya karantarwa bukhari muslim abu dauda nasa'i duka yana karantar da su to kuma ba so muke mu maimaita ma musulmi ba so muke kasan wannan kasan wancan duk abubuwan a iya su shi yasa a bisa zaɓin da muka yi mun zaɓi mu sa sunanin darimi ba don komi nike sha'awar sananar darimi ba sai hadisan farko-farkon nan da babu bukan farko-farkon nan akan sunna da bida'a wanda ya kawo domin su riƙe mana al'amarin tauhidi da za mu yi ƙoƙarin ɗora mutanenmu a kan shi shi yasa kowa ya ƙoƙarin ya mallaki wannan sananar darimi da iznin allah daga rana ita yau za mu zo za mu darkaki karatun wannan littafi mu ga shi kuma a adadin wani yanayi za mu iya sauke shi ina fatan al'umman annabi kowa zai ɗauki wannan jawo hankali da nasiha da na yi ya ƙoƙari ya makan shi faɗa ka zo ka zauna ka yi karatu ba lalle sai ka yi jonin da abubuwan da muke ba ka zo ka ansa karatun kawai ka tafi domin ina da yaƙinin kana zuwa makarantar boko da wanda kuka haɗa addini da shi da wanda ba ku haɗa ba kuna zama a aji ɗaya tebur ɗaya wanda ke karantar da ku kila ba ku haɗa addini da mutunci da komi iri ɗaya ba amma ka je ka zauna ka koyi karatu amma addini ne za ka ce a'a kai sai ka zaɓa wannan ba daidai ba ne ka zo ka koyi ilimin nan ka tafi inda muna da wani mugun nufi tun da muka fara karantarwa sama da shekara 20 da yanzu fa an gano mugun nufin nan namu har yau dai bai fito ba jama'a mun gano wannan da kyau ko har yau bai fito ba wannan ina kira ga maza da mata yara da manya maza da mata yara da manya wannan alherin da muka yi ko mu faɗa ko ba mu faɗa ba allah maɗaukin sarki ya shaida duk wanda ya matse mu na 'yan shekaru kaɗan sai ga allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin abin da yake hashi ma yana karantarwa maza ne ko ko mata ne saboda jama'a ni ba ni da wani abin da nake cewa na zo mi wata jam'iyyar siyasa wala ni ban da wannan kuma ba wanda zai zo ya zauna da ni ya ce wai ya zo tsegumi ko wani gulma mu zauna muna da magana ni ba abin da dan ni ban yadda in baka ladana ba ko kai wane ne ko ban yadda in ɗauki zunubin wani ba zan yi abin da nake ganin zai fishe ni ne to ina son kowa ma ya zama haka yanzu jama'a gashi yanzu mun gama ɗa yanzu nan gaban Allah ya da sai dai wani ya sa muwaɗa ya ci gaba da karanta amma a daidai wannan lokacin kuma kar manta muna karanta muwaɗa da iyayenmu mata kuma mun yi nisa shi ma kanshi a wannan aikin kun gane wannan da ke ku to kiran da nake da ku kenan kar a zo a ƙara maka waci ka tashi a zo yadda gama muwaɗa ba a zauna an yi karatu ko ɗaya da kai ba sai kuma ka ji kawai gam shi ma sanin da an gama za a shiga wani kana nan kana karatun wasikan jaki ana ta ce maka an ce an ce Allah ko mutum ɗaya zo karatun nan zan zauna amma shi ko mutum ɗaya saboda jama'a addini muke li an yi hadiyallahu bika rajilan wahidan khairul lakamin min humurun na'ami muna yin addu'a ga dattawan unguwan nan da matasansu da mazansu da matansu ɗaliban iliminsu da kowa da cewa Allah ya saka muku da alkhairi na irin goyon bayan da kuka bamu na wannan aikin alkhairin da muka yi wanda kowa ya ba da goyon baya ya ba da gudunmawa na wannan aikin ba musan mutum ɗaya da za mu ci bai ba da goyon bayan nan ba muna muku fatan alkhairi allah maɗaukin sarki ya sa albarka a rayuwanku eh da sauran unguwanni to kenan wance ya ce da sauran unguwanni da suke zuwa allah ya sa to har da ku na sauran unguwannin in aka zo ana maganan ɗaliban makaranta ku kenan yanzu ana magana akan mazaunin wajen ne ka sa annabi wani lokaci in yazo sai ya ce tausu bil ansara khaira kun gane da sauran unguwanni duka irin su kwarin ɗan goma tudun jikun gyalle su tudun wada sabuwar unguwa kwarin gogo tukur gaskiya barewa cikin garin zaria kurna to duka in an ce cikin garin zaria ya kwashi da za ka ce za a lissafo unguwannin da kuke zuwa sai mu kai awa uku yanzu ba mu gama lissafawa ba to allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma wannan karatun da muke tun da aka fara shi da janareto ake yi mutane ne ke bada da kuɗin mai da ake wannan aikin allah ya saka muku da alkhairi wutan da muke ƙonawa man da muke amfani da shi aƙalla ba a kasara ba gida goma za mu iya basu su wuta duk masallacin nan shi kaɗai ake wannan hidimar mutane suna cewa muna samun kuɗi kuma ka kalli me ake da kuɗin inda ba irin wannan hidiman ko to kuɗin da za mu tara suna da yawa amma kullum sai an kashe aƙalla ba ka sarra ba in janaretan ka man da muke sawa na kwana uku wallahi zai wata ɗaya a gidanka to kun ga waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda mutane suke hidiman nan gwamnati ba ta taɓa ba mu naira biyar kan wannan ba sannan ba wani mai kuɗi da ya ɗauki nauyinmu ɗalibai ne imu imu muke taksin junanmu muke yi to Allah ya sa albarka a kasuwancinku da rayuwanku da na iyalanku baki ɗaya fasbanaka Allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum